yau asabar 18 ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 27 ga watan julai shekara ta 2013 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tasirin suratu zukhruf inda in ba manta ba allah maɗaukin sarki ya bayyana mana irin yadda yi ma mushirkai kafin zuwan annabi gata allah maɗaukin sarki ya azarta su da abubuwan rayuwa daɗaɗa ya kyautata masa rayuwansu a lokacin da babu manzanci a cikinsu sanda allah ya aiko annabi sai ya tuna masu wannan ni'imar da cewa su imani da wannan annabi da aka aiko masu to ni'ima za ta nunku ni'ima za ta ƙara haɓaka ina ganin ku duka za ku gamsu da wannan maganan da allah maɗaukin sarki ke yi a lokacin da suke shirka allah madaukin sarki ya yi musu rufin asiri duk abin da suke nema ya yi masu to ina ga lokacin da suka kama tauhidi suna ma allah madaukin sarki abin da yake so kin ga arziki a nan sai sun ture to amma da yake waɗannan mutane tambaɗaɗɗu ne sai suka juya ma ambatan allah baya suka kafarce ma manzannin shi suka yi abin da suka ga dama allah maɗaukin sarki ya bi su ya wulakanta su baki ɗayansu to yanzu abin da ake son a bayyana maki kenan allah ya maki komi tun kafin ki zama kowa ki waiwaya baya tun kina can a cikin mahaifiyarki duk abin da kike bukata na rayuwa allah ya maki allah ya rufa maki asiri kika zauna cinki da shanki da komi naki shi yake ɗaukan ɗawainiya aka haife ki ya maki abinci wanda irin wannan abincin babu wani wanda zai iya samar da shi in ba shi ba ina son ku fahimci hikiman nono da allah madaukin sarki ya yi yau da wani zai iya yin kamar nono a duniyan nan saboda kwarewan shi aida ya yi za ku yi mamakin wannan ku ɗauki shinkafa ku ɗauko alkama ku ɗauki dawa ku ɗauki gero ai ga su kowa na iya ganin su karar a fili amma kin taba ganin wani ya kwaikwayi irin su yayi Allah ba wanda zai iya ne ba wani wanda zai iya to haka ruwan nono wannan da Allah madaukin sarki ya tana damma ɗa jariri da zai sha ba wanda zai iya irin shi kawai ya gagaru kundila ne da a ce waɗannan turawan za su iya ko to da sai sun yi nonon gwangwani ko na kwali ko na roba sun ta ƙwanjinsu kwanjinsu ne wajen yin abincin yara na gwangwani har yau abin ya gagare su suka gaji dai suka ce kai a ba yaro nonon uwashi ina fatan mun gane to allah madaukin sarki ya shirya maɗa nonon da zai rayu da shi kuma kun sa abin mamaki wai sai suka sa nonon a ma'auni suka auna sai suka ce ana ba jariri nonon ma har za a iya yin watanni bai sha ruwa ba kuma ce oho dai ku ne da daya kuka ce ai mata su bar nonon su ta kwalliya kada su shayar da 'ya'yansu wai don kan nono ya zubi kuma shi allah ce su iyaye su shayar ga amfanin da ke cikin shi ku ɗauki ni'iman da allah maɗaukin sarki ya maki kina ƙarama yanzu kin girma kin zan mutum kina gidan iyayenki duk abin da kike nema uwa da uba suna maki yanzu kin zan matan aure kina gidan miji duk abin da kike bukata mijinki yana maki sai haka waye gari a wannan zangon gaba ɗaya biyayyen da kike ma allah bai ta kara karya ba amma allah ya maki wannan to ca nake yanzu inda za ki bi allah kamar yadda yake so ki kula da tauhidi ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a ki duk abin da aka ce ki wanda aka hana ki bari kina tsammanin arzikin ki ba su ya wuce haka ba jama'a yana daga cikin halin kunci da su da dama mukan samu kan ma ciki shine wallahi muna sauka ne daga ka'idan da allah madaukin sarki ya ɗora mu a kai na biyayya shine haka kawai sai ki ji kina zaune wani irin baƙin ciki da damuwa ya taso maki ki rasa daga ina wallahi zunubi ne ko abin da bai ta kara karya ba ki kasa haƙuri ki ta raki wallahi duk illan zunubi ne kin ga irin waɗannan abubuwan ki kokari ki basu idan kika ba Allah to Allah madaukin sarki zai maki duk abin da kike bukata Allah zai rufa maki asiri Allah ka rufa mana asiri za mu tashi aya ta talatin inda Allah madaukin sarki yake cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون نعم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله مدرك سركيتي ولما جاءهم الحق waɗannan أرنا مكة da annabi ya zo masu da wannan saƙo na alkur'ani annabi ya rayu a cikinsu shekara arba'in jama'a duk wanda bai san shi ba a lokacin ya san shi duk wanda bai san ɗabi'un shi da halayyan shi ba Allah ya sani a lokacin yi mu'amala da su kowace irin mu'amala annabi ya zauna a birnin maka kuma ya zauna a ƙauyen maka kowa ya san shi annabi ya yi hudda na kiwo da hudda na kasuwanci wanda waɗannan ababe guda biyu na sa mutum ya san gari ya san mutane mutane su san shi duk manzan allah ya mu'amalance su da wannan mu'amala ya yi aure a cikinsu an gane kirkin shi an gane nagartan shi an gane komi na shi sannan allah maɗaukin sarki ya yi koshi da alkur'ani yanzu mu duka nan fatanmu shine da allah madaukin sarki zai mana baiwa ko cikin bacci allah ya sa mu ga annabi allah ya za mu ji daɗi fatanmu shine allah madaukin sarki kai mana arziki a filin kiyama mu sha ruwan tafkin manzan allah muna son wannan amma su waɗannan mutanen Makka ku kalli irin rayuwar da suka yi da annabi karatun alkur'ani da hadisi manzan allah yake zaman musu idan wani abu ya taso na rashin jituwa manzan allah ke zaman sulhu ko mai suke nema manzan allah gashi nan dai ana mai wahayi safiya da yammaci amma da allah maɗaukin sarki ce ga alkur'anin nan su bi ƙalo haza sihirun sai suka ce wannan sihiri ne da wannan da ire iren ta ne malamai suke cewa yana daga abin da bai halatta ba mutum ya gorin dama a ce allah madaukin sarki ya yi shi a zamanin annabi ne domin ba ke san a wani irin yanayi za ki samu kanki ba hikimar allah ta gudana a kan cewa allah ya yi ki a wannan zamanin a wannan lokacin a wannan yanayi kuma ya yi ki mai imani mai yiwa allah maɗaukin sarki ya yi ki a wancan zamani kuma ki zama daga cikin almajiran abdullahi dan obayu ko kuma na hannun daman abu lahabi to ga rayuwa ba ta kyau ba domin duk yadda ke tunanin hikima da kwazo da wayo waɗannan mutane suna da shi amma allah maɗaukin sarki bai masa arzikin imani ba a yanzu da allah ya yi ki a wannan yanayin abin da ake so da ke shine ki gode ma baiwan da allah ya maki akwai wasu irinki mutane ne masu komi na yanayin halitta irin naki ke wasu ma kin fi su wasu ma sun fi ki amma kuma a yanzu ka su kafirai ne duk wa'azin da ake musu wallahi allah bai nufi su gane su bi ba amma ke allah maɗaukin sarki ya sa kika bi yanzu ake kallon wannan alkur'ani ki ce mashi sihiri to ga wasu arna dangin annabi sun ce sihiri ne shine suka ce wa inna bihi kafiru kai muhammadu wannan alkur'ani da ka zo da shi mun kafirci ba za a imani da shi ba duk abin da za a yi a yi duk mai faruwan ta faru kun ji ka tobara da gaza da waɗannan arnan suka ruso ma kansu waƙalu ba su tsaya nan ba ma cewa suka yi laula nuzzila hazal qur'an yau me ya hana saukar da wannan alkur'ani inda ana son mai imani ne ala rajulin min alƙaryataini azim a samu wani babban mutum daga cikin manya-manyan garuruwanmu a ce shi aka aiko da wannan alkur'ani da ana son mai imani da haka allah yi amma cin da wani aka ba to mu wallahi ba za mu bu ba mu muna da namu gwanayen in su ne to za mu bi su mala ya ce ya anuna alwalid ibn al-mughira min makkata suna nufin alwalid Dan mugera a garin makka shi wannan alwali da Dan mugeran fa cikakken takadari ne zindiki shine mahaifin khalid ibn walid ‘ya'ya samari yake da su zaga-zaga guda tara din mazaje sannan yana da ‘ya mace kwaya ɗaya tak kuma allah maɗaukin sarki ya mai yalwan arziki allah kuma ya yi shi jarumi bai da tsoro ko miskala zarratin sannan allah ya mai baiwa na kwarjini sannan allah ya mai hikima wajen magana da tunani da tsaban hangen nesa duk wani abin da za zaki lissafa baiwa ce to amma wali da dan mugera shi yasa suka ce ina da ma wali da aka ba annabtan su da sun bi ga kuɗi ga kwarjini ga martaba ga iya tsara zance ga azanci allah ya mai baiwanta to shi ne allah madaukin sarki ta ba mu labarin shacin a alkur'ani akwai lokacin da ya zo ya tsaya gaban annabi yana cewa kai kana tsammanin allah bai suna ne ya ban dukiya kana tsammanin allah bai suna ne ya man 'ya'ya wanda a garin nan ba mai irinsu su yace ko lahira aka je ina sa ran zan tashi daga cikin manya manya na hannun daman Allah la'uta yanna malan wa walada za a bani ‘ya'yana da dukiyana da komi na arziki na shine Allah ce artala ala ghaiba shin ya leka littafin gaibi ne ya karanto haka amitta kada inda rahmani ahada ko ko ya je sun yi alkawari ne da Allah mai rahama cewa wannan abin da yake korototo yake faɗi allah zai mashi allah ce kalla ba ɗaya ɗayan biyu da aka yi kawai tsaban kafirci ne to amma rabu da shi Tubu ma ya kulu za mu rubuta abin da ya faɗi waya atina farda shi kaɗai zai zo mana malamai suka ce waɗannan 'ya'ya nashi guda goma kaf allah madaukin sarki ya azata suka musulunta amma shi kaɗai ne ya tafi lahira a matsayin kafiri wasu ka ce a duk 'ya'yan suka mutu a zamanin yana raye sai kwaya biyu ne tak kuma suka musulunta bayan mutuwan shi khalid da kanwan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ɗin nan ne dai allah maɗaukin sarki ya kara ba mu labarin taɓargazan shi a cikin alkur'ani da allah maɗaukin sarki ya ce zarni wa man khalaqtu wahida ku bar ni malaman tafsiri suka ce duk wanda ya ɗanɗani zauƙin larabci ya ji allah ya ce ku bar ni kamar misali wani ne ya maki laifi ɗanki ya maki ba daidai ba kin zabara za ki make shi ana ƙoƙarin rike ki kina cabbanni kin ga kin gama fushi gaba ɗaya kenan ku to allah ya gama fushi ya ce zar ni ku rabu da ni wa man khalaqtu wahida da wanda na halicce shi shi kadai ni kadai wasu ka ce a'a shi alwalido yana da alkunya ana ce mashi ah, wahid shi ne allah ce zarni ko rabu da ni wa man halaktu da wanda ni na halicce shi wahid kun wahid ya kawai ya kan gare mu waje altulahu malan mamduda kuma na ba shi dukiya mai haɓaka duk inda ya ɗibi dukiya ya zuba kawai sai ga tana ta haɓaka arziki na ta bulbula abubuwa suna ta bulbulowa yana da arziki ba ɗan ƙarami ba waje altulahu malan mamduda sai ce wa bani na shuhuda da 'ya'ya zaryan gashi nan kullum yana ganin su hankalin su kunci idan allah maɗaukin sarki ya baki haihuwan 'ya'ya maza zaryan akwai hidima da yawa amma kuma sun fi natsar da hankali ne shine kullum mutum ya waiga zai ga suna tare da shi amma mace tana da hidima a farkon al'amarinta amma ƙarshe akwai sauƙi domin dai za a raba ka da ita za ta yi gaba kin ga za ta bar space inda take kwana in ɗaki ne kin ga ɗakin ya zama vacant ko haya asa mun gano wannan da kyau ko amma namiji yana nan in ma numfashi kai zai ce na'am ina kusa akwai abubuwa da suke ambata da yawan gaske to shi kuma lokacin da ya girma ɗawaine shi ke zuwa in aure yanayin gidan zai ce zai kawo mun gano wannan da ke ko ababe suna da yawan gaske tausayi ne wajen in an dace da mace mai kirki tafi namiji shi namiji in ya girma duk abin da ya samu to gidan shi zai kai ita kuma duk abin da ta samu kokarinta ta kawo gidansu matan arziki kenan wanda take ta san ya kamata to shine cewa banina na shuhuda wa mahattu lahu tamhida ya ce kai in takaita muku dai an shimfiɗa mai komi da yake bukata sun yatmawa an azid wai kuma tare da haka yake son allah ya ƙara mashi allah ce kalla ba za ta saba ba inna kana li na anida mutum ne ban makan gari da ya kan gare mu ayoyinmu mun gano wannan da kyau ko sai ce sa'ur menene sa'ur hikuhu sa'uda allah ce za mu hauhawar da shi bala'in rayuwa innahu fakkara wa kaddar zuwa kai aka same shi aka ce to muhammadu ya kalubalance mu an rasa yadda za a yi da shi yanzu ya za a yi ce ku ba lokaci zan yi tunani game da shi shi ne zo na yi nazari yi tunani innahu fakkara wa kaddar faƙutila kaifa summa nazar summa kaza summa kaza da kashe da ce in hada illa sihirin yu'thar in hada illa ƙaunar bashar kun waɗannan maganganu guda biyu sun ta Allah ya ce alkur'ani sihiri ne wanda sihirin an gado shi ne tintintini tun ga magabata na dauri wannan kalman ta ta Allah amma bata kai da ya ce in haza illa ƙaunar bashar ko maganin mutum bane shi bai yadda ba to wannan garin suka ce ai da shi aka ba annabtan wallahi duk da za su bi sannan wa urwa ibn mas'ud al-thaqafi sai urwa dan mas'ud al-thaqafi bi ta'if shi kuma yana ta'if ne su ne manya-manyan mutanen da su kafirai suka ce da su aka ba dan sun fi annaba dacewa da cancantan wannan kujeran su da sun bi kala ko katada wannan fassaran al'imamu katada ya yi wa kala mujahid malam mujahid ya ce utubatu bunan rabi'a utubatu dan rabi'a ne ba walidu ba min makkata shi ma wani zindiki ne da aka kashe shi a yakin badar wabna abdiyalil sai kuma ibn abdiyalil a thakafi mina ta'ib wannan shine wanda kwanzan allah ya tafi ta'if ya je ya samu mafaka a wajen shi yana zuwa bayan garin ta'if aka ce ya haɗu da shi wasu ka ce a'a wani manomi ne annabi ya haɗu da shi a bayan gari da ya kyallara ido ya hango annabi sai ya sheka cikin gari kafin annabi ya ƙara su yayye kuwa ya taro mutane yara da samari suka taro ta gogo. cewa fitinan can da ta addabi makka to ga ta nan kuma za ta shigo muku nan saboda haka ku kara kanku daga wannan jarabai nan fa aka cinno annabi yan iskan gari suka dinga wa manzan allah ruwan duwatsu aka yi tama manzan allah ruwan duwatsu har sai da aka farfasa ma annabi kai jini na kwarara a jikin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa mala'ika jibril ya taho tare da mala'ikan duwatsu annabi yana tafiya bai ma san inda zai fuskanta ba kawai sai ya ji girgije a saman shi kamar an mai inuwa mai sanyi yana daga ido kawai sai ga mala'ika jibrilu kan girgije sai ce allah yana gaishe ka yana ma sallama ga mala'ikan duwatsu nan don shi allah ya ga abin da mutanen nan suka yi maka kuma yanzu an ce abin da kake so ka gaya mashi za a yi masu in kana son a ɗauki dutsen da ke bayan garin su ne a ɗaura a kansu za a yi abun mamaki idan kika je ta'if a yau za ga wannan dutsen da aka ce za a ɗauka a murkushe garin yana nan sun hana ma a taɓa shi da muka shiga garin na gagari gaba ɗaya kowa musulmi sai ce alherin allah ya kai ga manzan allah qur'ani yi gaskiya da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma tun, harisun alaikum bil mu'minina rahim ƙadarke ce aka maki wannan tozarci kuma ga mala'ikan dutse ƙada da ce kawai a ke su amma annabi ya ce rabu da su idan su ba su yi ba muna tsarin 'ya'yansu su yi allahumma gfir li qaumi fa inna qaumi la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su san alherin da nake tafa da shi ba ne haka manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo wannan hijira ba ta yiwu ba to wace suka ce wai a ta'ib a ba abdi yalil al-thaqafi in ana son su yi imani don mai ga manyan mutane za a ɗauko wasu marayu a basu wakili ya ce alwalid ibn mugira min makata a wata magana ka ce a alwalid dan mugira ne wa min ta'if a ta'if kuma habib bin amr bin umair al-thaqafi a ɗauko habib ɗan amr ɗan umair al-thaqafi a bashi malai ce wa yurwa haza an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ibn abbas ya wannan bayani Allah ya kara masa yarda kun ga yadda Allah madaukin sarki yake tsarin shi Allah in ya tashi jarrabaka sai jaraba ka da abinda da baka sa tsammani ba mun gano wannan da kyau ko yanzu waɗannan manyan mutanen da an ba su ko akwai yiwuwan mutanen maka duk imani akwai yiwuwan kuma ba za su yi ba amma yiwuwan su ya fi yawa sau da waɗannan mutanen an riga an sakan musu duk abin da suka faɗi ana yadda amma da allah ya tashi sai ba wani talaka kuma maraya domin ya zama jarabawa gare su jarabawa gare shi domin shi kan shi zai haɗu da ƙalubalen da da ba shi aka ba ba to da an samu sassauci da sauƙi wajen bin shi wasu malaman suka ce kai ko su aka ba mutanen ba za su yi imani ba ba don koyin ba sai don su waɗannan manyan mutanen da ake ganin su suna da nasu corruption ɗin wanda shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai da waɗannan abubuwan baki ɗaya wanda shi ya ma fi cancantan a karɓa daga wajen shi sama da su to amma saboda kafirci kin san ba wanda ya bata face sai yana da wani dalili da yake makalewa karkashin shi wanda zai tare to karkashin wannan dalili in an taba shi ce kai ni ma ina da hujja kai ni ma ina da dalili ni ma ina da kaza ni ma ina da kaza jama'a mun gano wannan da kyau ko shine sai suka makale da cewa ai su ga hujjan su ai su ga dalilin su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu Allah madaukin sarki ba a mai karambani shi yasa da suka faɗi wancan magana a aya na gaba su ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله مدركين سركي bayan da suka faɗi wancan buƙatu nasu cewa da ana son su imani ai da kaza aka yi mutum ya zo mai korafi ne ko inda za a an annabtan daga annaba a ba wancan da yake so kuma sai ce da kaza ne kun gano wannan da kyau da za a ba audi yalil din da sai su ce a wancan na ta'if ne mu ma na maka a bamu namu kun gano wannan da ke ku ƙarshe dai allah ce bal yuridu kullum ri'in minhum an yi uta suhufan munashara wai kowa so yake shi a bashi nashi littafin shi ma annabi ne nashi na karan kanshi abin da suke so kenan to kuma shi allah madaukin sarki ba zai ma mutum abin da yake so ba sai ya ba allah in ya bi shi abin da allah ya ga dama zai shi zai allah ya sa mu dace allah ce a hum ya ƙasimuna rahmata rabbik wai su ne ma suke raba rahama ubangijinka suke faɗin yadda allah zai da abin da yake nashi ne rahama a nan ya ani annubuwa shin annabta suke kasafta ta ƙala muqatil ya ƙolu bi aidihin mafatihur mafatihun risala wai mabudin annabta a su yake sai sun darza sun nuna wanda za a yi ma ha haithu sha'u su ne suke kasa annabta da manzanci su miƙa ta inda suka so sai allah ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum ba ma annabta da muka keɓanta da naɗa wanda muka so ba allah ce hatta yanayin rayuwa na mutane allah madaukin sarki ke kasafin shi rayuwa wannan da kuke gani da ɗan adam yake gudana a ƙarƙashinta allah ne ke tsarawa fil hayatid duniya faja'alna haza gane ai kuna kallo allah madaukin sarki sai ya sa wannan ya zama mawadaci wa haza fakir wannan kuma ya zama talaka wannan mai lafiya wannan kuma ya zama mara lafiya abin mamaki sai ga mai arziki amma kuma bai da lafiya ko na rabin minti sai ga talakan talau ga dukiya ga talauci kamar ta kashe shi haka allah ke tsarin shi sai ga wannan ga dukiya ga lafiya har ma ya rasa yadda zai da lafiya sai ga ga wannan ga talauci ga rashin lafiya ana neman taimakon ma ya samu yadda zai samu sassaucin rayuwa allah bai ba shi ba haka allah ke tsara abubuwan shi wahaza malikan wannan sai zama mai mulki ne wahaza mamlukan wannan kuma talaka ne wanda yake mallaka fakama faddalna ba'dhum ala ba'dhin fi kamar yadda allah maɗaukin sarki yake fifita al'umma cikin bambancin arziki kama shi'ina kamar yadda muka so stafai na bin risalati man shi'ina haka allah maɗaukin sarki yake zaben wanda zai zama annabi cikin wanda ya ga dama kun gano wannan da kyau ku yanzu ku ɗauko abin da annabi adam ya faru gare shi da 'ya'yan shi labarin da allah ya ba mu shine iz qarraba qurbanan aiki suka yi na bajinta da suke son su birge allah fatukubbila min ahadihima sai aka karba na ɗayan walam yataqabbal min al-akhar shi ɗayan ba a karba ba iyakan abin da allah ya faɗi kenan amma ƙarya ne karatun bible ne da ake cewa wai annabi adam in an haihu yana ɗaukan ɗani yani a nan ya dauko ɗan wannan kun gano wannan wa'in biyu ita hawa ke haihuwa sai ana sabawa hasana da husaini ko hassan da husaina ke haihuwa sai wannan ɗauki na wannan haɗa mu wannan haka to wai sai shi ƙabila sai aka ɗauki yar uwan haihuwan shi aka haɗa shi aka hada ta da habila wasu ya ce shi bai yadda ba ya ita nashi yar uwan balarabiya farakar shi kuma na wancan bakar fata ce aka yi mai wannan shi wallahi bai yadda ba wajen suka kama rikici wa har ɗaya kashe ɗaya wannan ba gaskiya ba ne abinda ƙur'ani ya gaya mana kawai aikin bajinta suka yi aka ce wannan manomi ne wannan ko makiyayi ne wannan ya je ya ɗauki akuya ɗaya ya ba allah a wancan lokacin ƙa'idan shi ne duk wanda ya aikin arziki da yake neman yardan Allah wuta zai sauko daga sama alaman Allah ya karba ya kona wannan abu shi kuma wannan manomi ne ya kawo yan dammai ya aji wuta bata ci ba Allah bai karba ba akwai matsala to kuma sai ya kama fushi da wancan cewa shi ne ya ja mashi ya ce kuma Allah sai na kashe ka ya ce kar ka kashe ni ni in ka shimfiɗa hannu za ka kashe ni wallahi ni ba zan raba zan kokarin kare kaina a ah, wallahi kawai ka tabbata da zunubin da ka je ka cuya abin da nake son kawo muku duk a wannan ku Allah madaukakin sarki ko wanda yake mai dole ne ƴaƴan annabi ne su duka amma gashi sun yi aiki Allah ya karba na ɗaya bai karba na ɗayan ba ina fata mun gano wannan da kyau kuma haka waye gari dan wuta na farko a cikin ƴan adam ɗa ne na annabin Allah wanda allah ya halicci annabin da hannun shi har ma da iblis ya ja an ce bibi ba allah madaukin sarki ya ce zai babbaka iblis ne. jama'a kuna fahimtar wannan shi sa idan allah madaukin sarki ya wasu ko ya wani baiwa ku yarda da baiwan sai ku koma ɗaka ku ɗaga wani ku roƙi allah allah zai muku shi baiwar allah na da yawa ai ya ce da za ku tattaru ku taru na farkon ku da na ƙarshen ku kowa ya faɗi bukatan shi a mai ba za ku rage abin da ke wajen Allah ba sai kamar yadda allura in an sa ta a teku in dai tana rage wani abu to kuma za ku rage wani abu a cikin abin da Allah ya mallaka kuna fahimtar wannan da ke ku za ku iya zama gida ɗaya kuna sana'a iri ɗaya yaran ku ɗaya kila ma shekarun ku ɗaya amma Allah madaukin sarki ya karbi abin da wata daga ciki take yi ko kuma sauran da kuke yin wasu abubuwa allah madaukin sarki ke karɓar naku shine in ta addu'a sai allah ya biya mata bukata ko kuna addu'a allah bai biya ba tana sana'a sai ta rika samun ciniki tana samun riba ke kuma kina ba wanda zai sai naki abubuwa iri-iri dame ki ita wanda ita ko ko kwaya ɗaya ba zai dame ta ba haka allah madaukin sarki ba ke tsarin shi yana wannan ne don ita ya jaraba ta shin za ta gode ma allah ta bi dokokin allah ko ko wannan zai yaudare ta ko kuma da haka hana muku damar shin za ku gode ma allah a bisa yanayin da ya aje ku ku bi dokokin shi ko ku za ku bi jire mashi kuna fahimtar wannan da kyau ku kun dai ga kafaran maka ba su ci nasu jarabawan ba shi yasa allah ce wa rafa'ana ba'duhum fawqa ba'din darajatin bilgina wal mal allah madaukin sarki na daga wasu ya ba su wadata ya ba su dukiya liyattakhiza ba'dhum ba'dan sukhriyan saboda wani ya dauki wani a matsayin dan kwadugon shi kuna fahimtar wannan da kyau ko wani ya dauki wani a matsayin dan kwadugo bari ku gani yanzu za ki iya zama ki ga mutum ɗaya da mota guda goma sha biyar na hawa shi kaɗai mota sha biyar ke kuma ko ke mijinki bai da shi kin ga wancan da aka bashi mota sha biyar din can akwai hikiman da allah madaukin sarki kalla ya bashi ke mijinki in zai je wajen aiki sai ya samu mashin din haya ya hau akwai hikiman da allah madaukin sarki ya kalla ya hana shi karki mu wancan hasada shi da allah madaukin sarki ya bashi arziki mai yawa shi kuma da allah ya bashi arziki mai yawa kar ya tozarta ku ya wulakanta ku allah ya yi haka ne domin wani ya zama bara ga wani Shi ne liyasta hadima ba'aduhun ba'adan saboda wani bangare ma ɗayan bangaren hidima fa yaskhar al agniya bi amwalihim lil ujara il fakiri bil amal Shi ne domin shi mawadacin can ya ɗauki kuɗin shi ya amfani da shi don ya sawwaka ma shi. ya ɗauki wancan talakan ya mai hidima a matsayin lebara shi kuma wancan matalocin shi kuma ya samu abin da zai iya cefanen gidan shi da al'amuran rayuwa na yau da kullum ina fatan mun gano wannan da kyau haka allah madaukin sarki yake yi yau idan allah ya mu duka talakawa duniya ba ta zauna lafiya ba in allah madaukin sarki ya yi mu duka yanzu mawadata duniya ba ta zauna lafiya ba ina fatan mun gano wannan da kyau dole sai wani ya ɗaran ma wani kuna tsammanin da allah maɗaukin sarki ya yi mu kaman kajin turawa kuna ganin za a zauna lafiya a ce kawai mun waye gari ne mu duka muka gan mu ba wani na gaba ai duniyan ba ta zauna lafiya ba a ce ba uwa ba uba ba wani wanda za a kalla ce barka da asuba baba in kin tashi lafiya a ce ba wannan ai duniyan nan ba za taba zaman lafiya ba fitina za a ta yi iri iri to ku cin da ke ga a gidanku ma akwai uwarki akwai ubanki akwai yayyinki ko to haka wajen samun abun duniya allah madaukin sarki zai fifita wasu allah madaukin sarki ya samu dace sai ce fayakunu ba'aduhum li ba'adin sababul ma'aish haza bi malihi wa haza bi amalihi sai ya zamanto sashin su sashi na amfana da sashi ta hanyar da wannan zai amfani da dukiyan shi ya samu rayuwa wancan ya amfani da aikin shi ya samu rayuwa fayal ta iwamar amrul alam to da wannan ne al'amarin tsayuwan gudanar da duniya zai tsayu in ba haka ba jama'a yanzu a ce shugaban kasa shi zai aikin masinja in ya gama ya zo ya aikin shara in ya gama kuma ya aikin gadi zai yiwu ai ba zai yiwu ba in duka najeriya ka zama shugabannin kasa ne yanzu waye zai je mashi masinja waye zai mai direba waye zai je mashi gadi waye zai mai shara kuma san gidan shi cikawa zai kwashi kuna fahimtar wannan in kina son ki sa riga ba za ki iya sawa ba saboda ba wanda zai dinka saboda kowa mawadaci ne sai dai kowa ku yi dinkin kun gano wannan in kayan ki yadda dole ki wanke da kanki ba wanda zai maki wanki ba wanda zai maki guga ba wanda zai zai kasa kaya na saidawa saboda shi ma mawadaci ne kuna tsammanin duniya za ta zauna Allah ba ta zauna lafiya ba kuma barawo zai zama don wani zai je kokarin sato na wani shi kuma hanya wani bige shi ya sace haka za a ta yi to allah madaukin sarki sai ya tsara wane ya zama mai arziki wane ya zama talaka wane ya zama sarki wane ya zama wanda ake mulka wane ya zama kasa haka allah madaukin sarki yake yau inda aka waye gari aka ce kowa malami ne kuna tsammanin akwai wanda zai je zauna wai wana malami ne yana karanta da shi shi kuma ɗalibi ne bai taɓa yiwuwa ba shi yasa sai Allah ya waɗannan malamai waɗannan su kuma sai su zama ɗalibai waɗannan masu kuɗi waɗannan su kuma zama talakawa waɗancan masu mulki su kuma waɗannan su zama waɗanda ake mulka waɗannan iyaye waɗannan su kuma sai su zama 'ya'yansu waɗannan sai su zama maza su kuma waɗancan sai su zama mata namijeje nemo ita kuma ta gyara haka Allah madaukin sarki yake tsarin shi in baki fahimci wannan ba za a samu matsala duk wannan misalin Allah madaukin sarki ya kawo su ne domin ya bayyana ma waɗancan mutanen allah fa shi ke tsara al'amarin annabtan shi yadda ya su ba wanda ya sai ma allah karambanin cewa ga yadda allah zai kuna fahimtar wannan da kyau ko wa qala qatada wa dhahak yamliku ba'dhum bi malihim ba'dan bil ubudiyya wal mulk a waye gari wani zai amfani da dukiyan shi ya mallaki wani a matsayin ya zama bawan shi ya mallake shi tsaf akwai wani wanda zai mallaki wani ba ma ya zama bawan shi ba ba ma bayan yanzu amma kuma ta hanyar dukiyan sai ya zama baran shi yana mai biyayya ɗari bisa ɗari har ki mamakin biyayyar ma haka allah maɗaukin sarki ya tsara in kuma ka bi wannan tsarin na allah ko duniya sai ta tafi lafiya lau ba ta da matsala ba allah ya sa mu dace sai allah ya ce wa rahmatu rabbika kun ga rahman allah mala ya ce yi an aljanna aljanna khairul lil mu'minina wannan ita ce mafi alkhairi ga muminai mimma yajma'un sama da abin da kafirai suke tarawa na dukiya na mulki na matsayi ki bi Allah za ki iya ganin zunzurutun kafiri Allah madaukin sarki mai kudin bala'i ga muminai suna ta fafata kayan da za su rayu ba za su rayu ba mun gano wannan da kyau ko yanzu akwai wani kafiri a kasan nan mai kudin tsiya ne nan nan ya zo a ya ba su kudin ban mamaki wanda a ta nemi wannan taimakon in maganar shugabanci ne shi bai ma taba zama shugaban kasa ba mukamin da ya rike mafi girma shine ministan tsaro mai ba shugaban kasa shawara akan harkar tsaro mai kaza mai kaza amma ya kyautan kudin da ya fi naira miliyan dubu kuma kafiri ne amma yanzu haka tara ma nan wajen ku da mu da iyayenmu duka karshen ta aka hada haɗa mu ba zai kai naira miliyan dubu ɗaya ba ba ko miliyan ɗaya ba ba miliyan biyu ba ba ɗari ɗaya ba ba ɗari biyu ba ɗari ɗari ɗari ɗari har so nawa har so goma shi zai bada nawa dubu ɗaya haka ya ɗauka ya bayar akwai lokacin da ya ɗibi naira miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar ya ba dangin shi kiristoci aka ce akwai lokacin da ya ɗibi naira miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas ya ba ƙungiyoyi da ke tallafa ma gajiyayyu da kaza da kaza ce kawai zai su aikin sadaka da su abin da nake cewa kafiri da allah ya ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya wasu irin kuɗi yake da shi shi kuwa da yake ɗiban waɗannan kuɗi yake bayarwa to ki bi dokokin allah ƙarshe allah ya baki aljanna shi ya fi alheri sama da wannan tarkacen da suka tara na dukiya na mulki na duk abin da suke tunƙaho da shi wallahi bin allah da zaki fi zaki ya fi wannan shirman da suke da shi shi ki gode ma allah irin halin da allah madaukin sarki ya jiki a kai kar ki sake ki butulce ma allah ai suwana suwana suna da kaza ke gashi baki da kaza sai ki auna ki gani irin baiwan da allah ya maki na imani da sanin ya kamata su allah ya masu in bai masa anan ba sai ki gode ma Allah ki ce kin gode Allah mun gode yanayin da ka aje mu akai aya ta gaba sai ce walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه من فضة ومعارج عليها يظهرون Allah madaukin sarki sai ya ce laula an yakuna nasu ummatan wahida ba don kar mutane su zama al'umma iri ɗaya ba su zama kafirai gaba ɗayansu su ɓata shine laula an yasiru kulluhum kuffaran ba don kar mutane su rikide zama kafirai saboda san abun duniya ba ona alal kufur su haɗa kan kafirci don su samu yalwa da wadata da sauƙin rayuwa alna liman furu bin rahman allah ce da sai mu ba duk wanda ya kafirce mu sanya libuyutihim kufan min fidda sai a yi masa rufin kwanan sama ko silin na cikin ɗaki sai a yi shi da azurfa kina kafircewa kawai sai allah madaukin sarki ya sa rufin gidanki ya zama na azurfa a maki kwalliya na silin a maki duk abin da kike so wa ma'arija sannan sai a maki staircase da zaki taka na hawa beninki masa'id wa darajan min fidda shi ma wannan matakalan benin sai a maki shi na azurfa alaiha ya zaharu shi za ki riga tattakawa kina haiwa saman beninki ya aluna wa yartaqun shi za ki riga taka kina wucewa ina fata mun gano wannan da kyau to yanzu a ce an yi rufin gida ko silin gida ko matakalan bene an yi shi da azurfa sauran kayan gidan kuma da me aka yi kenan allah zai ma al'umman da suka kafirce in ya so gida na karau to amma banda allah baya son mutane su zama kafirai su duka to da ya yi haka domin wata in ta ji ta kai ce ce kai bari in je Allah ko kwana biyu ne na samu sauki na dawo daga nan kuma ta tafi ta tafi kenan mijin ummu habiba lokacin da suka yi hijira suka je kasan habasha jama'a can shi kuma ya ɗibo nashi tsiyar yana zuwa kawai ga kiristoci na wanda ka sai addinin kiristoci sai burge shi nan take yarda ya bar addinin musulunci ya zama kirista ba daɗewa kuma ya kwanta ya mutu to ki rika addu'a Allah mai jujjuya ta ya tabbatar da zuciyanki akan tauhidi a haka ya kwanta ya mutu ita kuma bayan kwanaki manzan Allah ya aiko ya ce yana son ta ka ɗaura masa aure da manzan Allah wani hannun ga Allah sai ya zama ita ta rasa miji kirista ta samu miji manzan Allah allah madaukin sarki ya sa mu dace ba don kar mutane su kafirce baki ɗaya ba da allah madaukin sarki ya masa haka sai ya ce wali buyutihim abawaban wa sururan alaiha yattaki'un wali buyutihim abawaban kofofin gidan ma in allah ga dama sai masu shi na kalan azurfa azurfa asalin azurfa silba na gaske haka za a kofan shiga gida da rika bude ana rufewa wa sururan haka 'yan gadaje na shakatawa da za a yi wanda zaki rika dan huta allah madaukin sarki ya ce ai waje alna lahum sururan min fidda da allah ya so sai masu wannan gadaje na azurfa alaiha ya taki'un a kan shi za su rika dan kishin gidewa suna jin daɗi suna dan watayawa haka za a yi musu komi kuma free of charge ba kobanki wai don ya tabbata an ba kafiri dukka san shi a nan gidan duniya ya ce ya cinye to amma allah baya son mutane su kafirce saboda dan adam na son dukiya ba dan karami ba allah kiyaye sai ya ce wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin ke ba nan ba wa zukhrufan sai Allah madaukin sarki kuma ya ba su kuɗi shine al-azhabu ai waje ma ma'a zalika lahum zukhrufan wa huwa zahab Allah in ya ga dama sai kuma ya ƙara ba su kayan kwalliya ba ma na azurfa ba na zinare iri-iri a ƙawata ga kuma kuɗi shakara a bankuna an gano nan da ke ku a cikin alkur'ani allah ya ce au ya kuna laka baitun min zukhrufin autar kafin sama kafirai suka ce ma annabi a da allah madaukin sarki yana son mai yadda da kai ai da sai saukar maka da wani gida na kayan karo daga sama mun gano wannan da kyau ko wani irin gida ki in kin ga gidan ma ba za ki daina kallon shi ba din ma an kai wannan autar kafis sama ko kuma sauko maka da tsani da zaka taka ka tafi sama walam nu'mina da ruqyika suka ce kai ko ma ka taka din kawo ba za mu yadda ba har sai Allah madaukin sarki ya saukar mana da littafi muna karantawa mu ga sunan ka karara cewa an wai kowa sai Allah ya mai wasiƙa zuwa ga wani bayan gaisuwa ni na aiko wani ka yadda da shi duk wannan ta'annuti ne irin na kafirai saboda kawai su dai su bijire ma abin da allah yake so to allah ya ce da ya so ba don kar kowa ya zama kafiri ba to da haka yi ma kafirai yau idan kika je kasashen kafirai ko ki je ƙauyen ƙayau allah sai kin ga gidajen da suke rayuwa ya fi gidajen da mu muke rayuwa yanzu munan ga musulunci da imani su kuma can ga kafirci da sabon allah amma allah madaukin sarki musu komi tare da haka mu ki ya ishe ki kina da ganin yadda ake nuna garuruwansu a tv ai ko a hoto wallahi ne ke ganin shi ko haka yake ya ishe ki ga irin yadda gidajen su yake cike da kayan alatu kuna fahimtar wannan ko da ba a yi makafiran can farko irin wannan ta gomashin arzikin ba ai kafiran yau suna da shi kuma wannan ke sawa duk mutumin da ya tashi je turai sai wanda allah madaukin sarki ya lullube da rahama zai wahala ku ga ya kuto da imanin shi kashi mai adadin yawa waɗanda suka je wannan wajen kafin su dawo sai ga kawai sun ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na kafirai saboda wata irin rayuwa ce in dai ba za ka saba ma ɗan uwanka ɗan adam ba dan dai ka saba ma Allah wannan ba komi abin da kake so haka suke yin da ka san aladu haka suke rayuwa ga kasashen nan nasu abin da ya fi komi mahimmanci a wajen su shine ya za a samu kuɗin da za a rayu in dai yanayi zai sa mutum ya samu rayuwa sassauka sauka yi yanzu ba ga saboda wai sun rasa aikin yi rigima suke fafar sai dai a bar mace ta auri mace namiji a wurin namiji ba duk kasan da bata yadda da wannan ba ma sai a ce an daina taimakonta an daina kaza an daina kaza wasu so suke duk abin da addini ya ce a yi su kuma su a kasanta su saba don su ake a koma bauta ma addini kwaya daya wannan addini kuma sunan shi dimokuraɗiyya ya sa sitaran ku ya zama iri ɗaya mun gane shine yanzu gashi na an kaka ba mutane san sa shirt mun gano wannan da ke ko a wannan addinin bature ne haka ake sa koma a duniya baki ɗaya yanzu yanzu kalli mace za a ga mace ustaziya mutum ne kirki tana yaye hijabin sai ga kayan arna ne a ta wannan addinin boko ake son ku koma mai ina fatan mun gane boko ba abu ne mara kyau ba mai kyau ne amma wannan iskanci ake son mu koma maza muna sa dan guntun riga da dan guntun wando duk wanda yake tafiya ana kallon duwawun shi wa haka ake son wai ai saboda rashin mutunci kowa ya nemi wani dan igiya daura a wuyan shi yadda ka san wani dan kwikwiyo haka ake son kowa ya zama sannan a mai da yanayin cin abincin mai zama iri ɗaya ne mun saba da sabo mu samu koko da kosai da sauran tuwo mu ci hankali mu kwanci amma yanzu bature ya ce a samu dankali da wani dan guntun kwai da wani dan kutsararren hanta da wani dan abu haka a dan sa sai wani ruwa a zuba mai madara da abin nan wai shunan shi shayi wai a wai da safe wai mutumin da zai je gona wai ya ci wannan a kun san ba shi da gaskiya ba ina ba ta mun gane wannan da ke wajen abinci haka ake sa abincin ku ya koma yau nan ku samu yan ganyaye ku rika ci kamar wasu awaki koma nan sutura kuma gashi sannan kuma rayuwa kowa ya irin yadda yake so su ne 'yan addinin 'yan sun sai duk waɗannan abubuwan abin da ake son kowa ya zama a duniya kenan 'yan sonic haka suke ki abin da kike so kawai abin da ba so shine kake saba min kowa aboki na je germany yake cewa wallahi akwai wajen shakatawa wanda ake zuwa rijista ma ake 'yan club din su kaɗai suke da 'yancin yin wannan abin amma kai ba dan kulab din ba za ka iya zuwa kallo shine mutum zai iya zuwa da 'ya'yan shi da matan shi da ɗan shi da ya aure da 'ya shi da ta ya aure da mijin 'yar da matan ɗan da uban da uwa dukkanin waɗancan da 'ya'yansu jikokin waɗannan kenan in aka je haka za su je su kwanta tsirara haihuwan wasu za da mata ko ɗan kamfai da rigan nono babu kaga za a zauna suna shakatawa ga uban ga uwan ga ɗan ga matan ga haka ba za su zauna ba kuma kowa na kallon kowa na ɗan shan limu ana ɗan kwanta ana shakatawa kai kuma da ka je kawai shakatawa kai ba mamba ba ne na wannan club din. to kana dama ma ka je da kyamara kana ɗaukan hoto amma dokan shine kar ka sake ka ɗauki hoton wasu sai da izinin su shine in ka ganin kawai ka kace da Allah yana son daukar hoton ku suka ce ba wani abu kawai sai tsaya tsirara wasu bature kenan sai karas wai wannan addinin baturen ne yake sa a kawo mana kasan nan yanzu ɗazu nake ji a voa wai wata ƙungiya wai tana yaba ma wata kungiya ta ke ta ƙoƙari wai na wayar da kan malaman musulunci wai akan mahimmancin ƙayyade da tazaran iyali na ce ikon allah amma malamin da ya je ya zauna har wani tsinannin almajirin yahudu ya zo yana mai bayanin mahimmancin kayyade iyali ko rigakafi ya zama wawa Allah ya kasance ba malami ba ne ma ubani isra'ila kenan a lokacin aka sako wani malami daga kano wani cewa akwai rigakafi a musulunci wai zai kwaso a alkur'ani wai ai musulunci ma rigakafin daga shiga wuta da Allah ku ji umumat mu abin da muka ce rigakafin polio kawo shi a ƙura'ani abubuwa na shirme wanda na rashin kan gado wai malamai sun komo suna waɗannan abubuwa Allah shi kiyaye to haka ake son wai mu koma mu zama iri ɗaya da su baki ɗaya rayuwa irin na aladu malam rayuwa na aladanci yanzu mutum ya auri mata biyu uku hudu sai ta surutu don me yanzu a can america fa wani tsohon direban bas ne ya zo ya kama mata uku ya je kulle a gida yana ta masu fyaɗe na azabtar da su wai an kama shi da laifuffuka wajen guda dubu da yawa laifi 900 da wani abu aka yi cajin shi kuma diyansa ya yi an mai ɗaurin rai da rai da kuma bayan ɗaura rai da rai to kuma akwai ɗaurin shekara ko dubu nawa ne da aka yi mashi na shekara amma wani ya ɗauru wai kuma tare da haka ma wai su waɗanda ya laifin sun ji daɗi ne suka ce sun yafe hukuncin kisa da mai yiwa a yi mashi cinda har ya ansa laifin to a mai wannan ɗaurin da sauƙi ne to wai irin wannan rayuwa na aladanci da dabbanci shi ake so gaba ɗaya mu koma to da allah maɗaukin sarki yana son duk mu zama ka ko to da a ƙasan nan ma kafiran ƙasan nan sai masa arziki irin waɗancan amma yanzu a nan arewa in kika ji inda kafirai suke rayuwa sai kin tausaya musu ga kafirci ga talauci kuma allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai allah ce wa in kullu zalika kun ga waɗannan ababe baki ɗayansu lamma mata'ul hayatu duniya allah ce kaf Da rayuwar duniya ne kawai rayuwar duniya ne ga ta nan sai ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin gara basan da ke alahira wanda allah maɗaukin sarki ya tattalar to kaɗai masu imani zai ma ba kowa ba masu imani kadai allah madaukin sarki zai ma akwai wata unguwa a makka billadin sunan unguwan unguwan ku unguwan masu kudi ne gidaje ne masu ban sha'awa a wajen mun je unguwan haka kun sa alhazai lokaci in suka rasa yanayi an kidawa da su da wuri sai su ta gallafiri muka je muka shiga unguwan sai wani ya ga gidaje ce god alhaji za a tashin kiyama an ce kwarai da gaske duk waɗannan gidajen za a rusa sun ce tuni banke su allah maɗaukin sarki zai a niƙe su sai ce kai ba ɓanna a cikin wannan aikin kuwa ni ce a ban gane ba ɓanna bai ce malam waɗannan gidajen ai da sai allah ya kwashe sai kai su aljanna ni ce to ai waɗannan aljanna shara ne ya ce kamar yance shara ne yanzu diyan da kake kiya ganin gwangwanin gesha ko saidin ya birge ki kun lura in an cire abin da ke ciki yanzu ya zama me ya zama shara mace ne ga ta ta ci saidin din ta gama ko ta shanya roban tsohon wuta kawai tana dankin da shi <laughs> wallahi shara ne ana kai waɗannan gidajen aljanna za su haifin ma aljanna da matsala banki su allah maɗaukin sarki zai kawai da ya sakan man gida ne za ki ga da kasan shi ya halicci kan shi ina roƙon allah mai kowa mai komi azarta ku zuwa aikin hajji. ku ji ku sauke faral sannan kuma ku ga yadda mutane suke rayuwa ba su ɗauki duniya bakin komi ba wallahi wallahi aljanna suke nema ku je ku ga yadda 'yan ƙasan nan suka je masu sunan takari suke yin abubuwa abin takaici ido na ya ga ɗaya wanda ina fatan kar allah maɗaukin sarki ya bar shi a halin da na gan shi sallan juma'a ake a masallaci su daisi shine liman mu kuma ba mu samu shiga cikin masallaci ba muna daura da ɗan gangare kaɗan wajen darar tauhid wallahi yana gefe yana hirar da abokin shi wallahi suna son sigarin su ana hudu ba shan sigari aka yi sallah aka gama suna zaune wallahi ba su yi sallan ba a harami munan muna roƙon allah ya ba mu dama mu je mai sallah su a nan suke ci su sha su kwana su tashi su komi kuma allah ba sa sallan haka malai ba mu labari ce duk iskancin da ake a nan da turai suna yi wai idan iskancin yaro ya iskanci a saudiya yana son ya zama namijin ɗan iska kawai sai kamfin kanwan shaɗaki yana zina da ita in an zo ana ana gori ana gorin iskanci shine sai ka ji cewa kai karamin ɗan iska ma kannun kai ma ciki ce uku ce wallahi ni shida wa kannin shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba kai karamin ɗan iska ne kuma 'yan ƙasan nan ne da 'yan nijar da 'yan ghana da 'yan kamaru da 'yan burkina faso da 'yan benin republic da sauransu su suka je suka cika wannan garin da allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim wanda ya nufi zuwa wannan garin da nufin mugun abu bai samu sararin zuwa ba Allah sai mai azaba kamar ke ne yanzu ke ce allah ba ki dama ki je ke maki tukari ki sa wannan a ranki ki mutu ba ki tuba ba kina zuwa lahira wuta za a wuce da ki ko za ki je da mata su karuwanci ko kawalai ko dai iskanci dai ne da kullum da ake a ƙasa to amma su sun je ƙasan sun zama opportunity na su bi malamai su karatu malaman nan ba sa buƙatan komi a wajen kowa su bauta ma allah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 mawaƙi ne a jahiliya yake cewa fa ka fa fasaha anal gayyi rada mata ta ha ya ga yagawi alladhi ka yaktadi yace ka kare kanka daga duk wani abin da za a ce tar Allah wadare ce domin san da ka lalace ko duk wanda ya mu'amala da kai sai ya lalace irin ka Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba فسبحانك bihamdika وبحمدك an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.